muka yi debate mu mu hudu inda na yi ni da yar Ogun State cikin ikon Allah kuma na yi nasara sai kasance na tafi cikin wanda za su tafi zagaye na karshe kenan cikin ikon Allah kuma Allah ya bani wannan nasara na zamantoni ni ne keeper of African history kamar wanda ya kirkira kambin tarihi na africa kenan. sunana abdulmalik abubakar isa ɗalibi da ke karatu a jami'ar bayero ni dan gama ne da ke karamar hukumar nasarawa a nan jihar kano me kake karanta a jami'a baya ina karantar karatun doka da shari'a common and islamic law to mun ji batu na an yi wata gasa ta afirka gabaki daya akan tarihi kuma a yanda bayani ya zo cewa kamar kai ne kai na ɗaya gabaki ɗaya afirka da muke ciki za mu so mu ji ita wannan gasa wace gasa ce to alhamdulillah ita dai wannan gasa gasa ce wacce aka yi ta ta afirka kuma akan tarihi na afirka saboda ɗalibai wanda suke karatu a jami'o'i kuma an tsara gasar ne ta kunshi ɗalibai daga kowane bangare ma'ana kowane bangare mutum yake karanta ba iya tarihi ba kamar nilo nake karanta da akwai injiniyarin da dai kowane bangare kuma gasa ce ta ɗalibai na jami'o'in gwamnati da kuma jami'o'i masu zaman kansu a duka Najeriya. Hmm. Ita gasar akwai wasu dokoki ko kuma wasu ka'idoji da ake bukata kafin mutum ya shiga babban ka'idojin ne dai na farko ɗalibi sai ya kasance ɗalibin jami'a ne shi ma'ana undergraduate ne shi mm-hmm. ah, sai kuma kawai ya kasance dai yana da interest akan tarihi history kenan daga nan arewacin najeriya ko kuma nan kano kai kaɗai ne ka samu zuwa ko kuma kuna da yawa gaskiya da yawan ɗalibai a lokacin duk sun jajji inda ɗalibai ne kimanin kusan dubu uku wanda suka shiga wannan gasa duka Najeriya. Da aka yi a Najeriya ne daga nan kuma aka ƙara tantancewa ko ka tafi wani gudun ko kuma gaba ɗaya a Najeriya aka yi na Afirka ɗin gaba ki ɗaya. Eh, da ke headquarter ta ita wannan foundation gaba ɗaya tana Najeriya a yanzu karan farko an yi a Najeriya amma shekara mai zuwa ko shekaru masu zuwa ba lallai a Najeriya ba za a iya yi a wasu kasashen daban tun da abu ne da ya shafi afirka gaba daya to shi daga nan kano din kai kadai ne kawai ke ci jihar kano ko kuma kuna da yawa to kamar yadda na faɗa da yawa da muka shiga duka najeriya ma sai muka zo mataki da ake cewa top 100 ma'ana mu ɗari kenan bayan an ɗauke mu a top 100 daga nan kuma sai aka ƙara rage mu sai muka koma top 30 to a top 30 ne muka san kanmu kai tsaye saboda a sannan ne mutum biyar biyar suka fito daga kowane zon na najeriya da muke da su guda shida kamar daga mu arewa maso yamma sai ya kasance ni ina ciki daga jami'ar bayar ni kadai kenan akwai wanda ya fito daga jami'ar abu shi ma ke wakiltar jami'ar ita kadai akwai sokoto to haka su ma duk wancan bangarorin da mutum biyar biyar daga kowane zon sai muka zama mu talatin kenan to daga nan ne kuma sai aka ce za mu gwabza a cikin kowane zon biyar ɗin nan za su ragu in suka fafata za a fitar da mutum biyu kacal sannan aka yi mana tambayoyi wanda suke sosai masu zurfi a tarihi sai muka zamanto mu biyu daga ni nan jami'ar bayero sai kuma sokoto mu kaɗai muka samu muka tsallake wannan mataki hmm. daga nan kuma sai aka tafi matakin shida inda muka kuma fafata tsakanin interregional ni na fafata da yar south east haka kowa aka cakuɗa Allah ya bani kuma nasara na yi nasara sai muka zama mu ne top 6 1-1 ya fito da kowane zone to daga nan ne kuma muka tafi jami'ar kalaba a jami'ar kalaba ne inda muka je muka gabatar da presentation a cikin auditorium wanda yake dauke da mutane da yawa kuma shi ma aka ba mu bangarori wanda suke daban-daban kuma ba wanda kake karanta ba kamar ni da aka tashi sai aka bani cewa zan yi je research in zo in yi presentation akan harkar mai ta Nigeria, top din da ake cewa Nigeria's oil boom and its resource cost investigating the consequences of Nigeria's oil boom on politics, economy and society kamar dai asalin man Najeriya da kuma illar da ya haifar wa Najeriya to ina karantar aka bani wannan topic din ba su da alaka kuma aka ciki ikon Allah na tsallake wannan matakin na zamanto cikin mutum hudu waɗanda za su tafi inugu aka cire mutum biyu wanda tun a wannan top 6 ɗin dama ni kaɗai na rage daga a wannan yanki kuma cikin Allah na samu damar tafiya wannan jihar inugu, duk da wasu abubuwa sun sa ba a yi ba muka dawo aka ce a zo arewa aka zo jami'a bayero to a nan ne kuma cikin ikon allah dai muka yi debit mu mu hudu inda na yi ni da yar ogun state cikin ikon allah kuma na yi nasara sai kasance na tafi cikin wanda za su tafi zagaye na ƙarshe kenan da ni da wanda ya fito daga north central dan kwara wanda kuma aka yi abuja cikin ikon allah kuma allah ya bani wannan nasara na zamantoni ne keeper of african history kamar wanda ya kirkira kambun tarihi na africa kenan a farko kamar ka ce karatun harkar shari'a kake yi shi kuma wannan batu ne na tarihi me ya baka sha'awar shiga wannan bangare duk da kaga kai a harkoki ne na shari'a da dokokin kasa wannan kuma batu ake yi na tarihi na abubuwan da suka faru a wannan yanki namu na afirka da rabuwa abubuwa me baka sha'awar shiga gaskiya abin da ya karfafe ni ya bani sha'awa shine ga. al'umma ba ta sanin ina ta dosa sai ta san ina ne asalinta sanin asali shi ne zai ba wa mutum sanin daga ina yake me ya faru a baya sannan abubuwan da suke faruwa a yanzu me suke da alaka da shi da na baya sannan kuma gaba da ake tunkara me za a sa a gaba domin ganin an cimma wannan gaban to hmm. bisa wannan da na ga Najeriya ƙasa ce gashi dai muna da mutane sama da miliyan 200 da kuma al'adu sama da 300 da yarurruka su ma sama da hamsin sai na ga cewa to lallai bangaren tarihi ɓangare ne mai muhimmanci. da zan bashi mahimmanci domin na san abubuwa masu alaƙa da mu ma a matsayin Najeriya kuma na samu wannan ilimi sosai da sosai musamman ma a stage na ƙarshe da muka gabatar inda muka yi a symposium kamar gabatarwa wani bincike na kwakwaf da zaka gabatar akan irin gudunmuwar da 'yan mazan jiya suka bayar a Najeriya to wannan ya tabbatar da cewa lallai lallai Najeriya akwai abu mai yawa da za mu ƙaru da shi ta ɓangaren tarihi musamman gudunmuwar da 'yan majanziya suka bayar suka haɗa kansu muka cimma 'yanci duk da bambance-bambance da al'adu da kuma a yare da ake da shi. To yana ƙarshe menene burinka da kake so ka cimma? musamman a wannan bangare na tarihi kana burin nan gaba wata ran ashe kawai ke cimma Afirkan gaba ɗaya a bangaren tarihin da sanar abubuwa. Gaskiya ne ina da wannan burin sosai nan gaba ya kasance a ni kaina na bunƙasa harkar tarihi ta yadda zan samar da wani special center ma wanda zai ke zaƙulo abubuwa na tarihi na afirkan ita kanta kuma ya kasance duk inda muka je a matsayin mu na 'yan afirka za mu yi alfahari da kanmu da asalin mu saboda abubuwan da muka ga cewa a tarihi a matsayin mu na 'yan afirka muna da waɗannan abubuwan kamar a afirka ne aka fara samun civilization ci gaba hmm. na duniya afirka ma shi ne asalin inda aka samar da ɗan adam kamar da bincike ya tabbatar afirka nan aka fara yin university ta farko a duniya afirka nan aka yi mai kuɗin da ya fi kowanne kuɗi a duniya wannan tana daga cikin tambayar ma da na amsa a lokacin hmm. a mansa musa wanda yake a mali da sauran dai abubuwa wanda muka kalla a duniya za mu ga cewa afirka ita ce kan gaba haka tattalin arziki afirka ita ce wacce ta ko ina tattalin arziki wanda kuma duk rashin bibiyar tarihi da mai da hankali akan abin da muke da shi a afirka shi ya ja mana wannan saboda zan ba da muhimmanci sosai a wannan fannin domin nan gaba ɗalibai in sun taso irina su ji cewa lallai muna da hanyar da za mu ci gaba da kanmu mu kawo hanyoyin da za mu taimaki kanmu mu fitar daga cikin wannan ƙangin da muke ciki wanda duka yana da alaka da rashin sanin tarihin mu daga ina muke a ina muke kuma ina muka dusa. masha Allah.